shugaba na barkwanci wato barkwanci a arewa kenan kai a najeriya ma zan ce wallahi a najeriya a hausa oh sorry a afirka a hafsat sunan shi sera aka jahilin malam da allah tafa musu da allah a tafa musu da allah to ya ce zai wato zai muku bayani yadda kawwa da kawwa da yake nan gurin zai gane sannan kuma kawwa ya samu ya dan samu ruwa ya kunkura bakin shi saboda zai sha dariya da Allah ƙara tafa mai da Allah once again a ƙara tafa mai an ga ma ya tafa an mai ya tafa to kuma shine jarumi ya ya taba ganin sirrin su to shine jarumi a sirrin su sirrin kyau okay sorry da Allah ko ya ni sirrin kyau na san yanka kuma sun kalli sirrin kyau to wannan shine sirrin kyau boss sai oga wake kama da trailer sai oga amarya da ango da duka ta mata eh ku zo ku nuna musu biyayya ne amarya da ango wato murna <laughs> mu wa muna mutan farin ciki da godiya da halatta dukkan wannan taro da aka zo tun daga shekarun jiya <laughs> zuwa jiya <laughs> zuwa yau da fatan kowa zai koma gida lafiya amin wanda ya bar zumunci amin to malam aminu sai da aka fi sani da jahilin malam kenan inda ya gabatar da kansa eh inda muke ce muku barka da an zo barka da an yi lafiya ubangiji Allah ya taimaka jiya da rige mun mu koma bakin aiki da muna son gabatar da kowa wanda yake cikin gurin nan yadda kowa ya gurin nan lafiya ubangiji Allah mai da shi gida lafiya wannan shine Aminu Sera jarumi a sirrin kyau kenan wanda duk wanda ke bin fina dan insha Allah na san ya kare ni shi kuma ya waye fuskar shi kuma wannan jarumi ne a masana'antar Kaniwood gabaki daya kuma sandan Allah kowa fatan alkhairi sunana Aminu Sayar Kaduna wanda aka sani da shahi dan malami wato a masana'antar Arewa comedian sannan ina godiya ga dukkan wani masoyina na nesa da na kusa na waje da na ciki ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya a wannan taron aure da aka yi kuma Allah mai da kowa gidan shi lafiya na kawai da na birni ga baki daya ni dan cikakken garin Kaduna ne na fi na Angon Shanu na makaranta a Angon Sarki ah, da kyau madalla wannan shine takaitaccen tarihin sa kenan dan anguwar Kaduna malami bismillah Mala Aminu sai zaka bata makifon kaɗan ta gaishe mana da masoya ta gaishe da amarya da ango sannan kuma kafin mu je aikin tare gadan gada. Assalamu alaikum salam ki dan daga murya suka ce ba ma ji. so alhamdulillah amarya da dan Allah dan annabi a tafa mata dan Allah dan ya rasulullah a tafa mata wanda mana kun ji wanda mana ni na ji wani irin murya ne sai na ji murya kamar ina kwance a aljanna wata mata daga aljanna ta zo ta ce min malam sar kasir kana lafiya cire godiya mai dama ta ce tana yi wa amarya da ango fatan alkhairi dukkanin mu muna yi wa amarya da ango fatan alkhairi dj in ka shirya ni ma na shirya za ka ba mu haka nan ta jaruma kar su shi ne kuma ne a wadar jaruma za inda afra za ta taka da ita da aminu sai da ne to ka shirya ne ma na shirya wa matsala let's go there shi ba Thank you. she

Thank you. Should I make